gata nan gata nan ku tatsuniyar jaruma umaisa da yadda zainab da aka rufe su a cikin aljanin gida kashi na uku abinda da ya faru shine jaruma umaisa ta aiki yadda amma kuma dai a ƙarshe ta shigo cikin wannan gida bayan da wani mutum ya mata wayo da alewa ita ma kuma ta biyo ta gashi duk su biyan an rufe su kuma sun rasa hanyar fita dama fa ana ta jita jita gidan mutane suka shiga ba sa fitowa an rasa kuma yadda za a yi da wannan tsohon gida a garin kainuwa gashi su ma yanzu sun shigo gida ya rufe da su ga abinci nan a gabanta yadda ta ci ita kuma tana ta tsoron kada ta ci ita ma su mata wani sihiri don ma yar ta riga ta ci ne batun da farko sanda ta shigo gida shi sa ta batta ta karasa ci amma kuma an ce yunwa ba ta da hankali saboda haka da ya karshe da ya rufe ido ta rantse ta cije baki ta ɗauki silin shinkafa guda ɗaya ta jefa a bakinta shinkafan nan tana shiga bakinta ta ji yawunta ya tsinki abinci ne mai tsananin daɗi ga shiga baki ɗaya ta hau wani haske saboda daɗin shinkafan nan ba ta san lokacin da ta sake ɗauko sili guda ɗaya ba ta jefa a baki daga nan ba ta san lokacin da ta dumbuzo shinkafan nan ba ta jefa a bakinta nan da nan ta gige ta raguwa abincin nan da yake kan tebur wataƙila da ta lura da za ta ga wancan mutumi da yake raba abincin ya nema ta murmushi ta gefen bakinsa amma ina an ce iya yunwa ba ta da hankali sai da ta share abincin nan ta cikin ta cikin sannan ta ankara kamata ya ba a ce sun fita daga gidan nan zuwa yanzu yanzu idan mai gidan ta ya dawo ya zo ya tarar Bata nan wani hali zai shiga ga 'yan uwanta su ma za su zo suna neman ta saboda haka dai nan da nan ta tashi ta ja hannun yadda suka fito kamar ya san cewa ne hanyar fita suke sai mutumin da ya ba su abincin ya biyo su ku zo ku zo mu je na nuna muku sabon ɗakin ku kuma yanzu kun zama 'yan gida ba za ka rufe mun baki ba 'yan gida wani irin yan gida wallai in ka ci gaba zan rufe ka da duka yar ma umai sa fusace tunda yanzu cikin ta ya koshi ta rufe shi da masifa to amma mutumin kawai murmushi yake sai da ya kai sa har kofar sabon ɗaki da mukulli a jiki ya buɗe tura musu ɗakin kawai kanshi yake ga ƙaton gado duk da haka hankalin jaruma umaisa bai kwanta ba amma kuma ita yarinya kai tsaye kawai ta shiga ciki abinka da yara tana zuwa zainab ta tsalle ta faɗa kan gadan. bar san lokacin da ta shiga tana kokari ta finciko yarinyar ba tana shiga ta ji kofar ta to da baya ta rufe da sauri ta dawo da gudu ta zo ta ja kofa zuciyarta tana buga ta ce kabbas sake rufe su a cikin wannan daki su kasa fita wannan gida mai cike da sihiri yanzu me zai faru idan suka rufe su a cikin wannan ɗaki suka rasa hanyar fita saboda haka ta taho da sauri da sauri tana zuwa ta zo ta binciki hannun ƙofa nishi take amma kuma rashin sani ya fi dare du tana jan ƙofar sai ƙofar ta buɗe da ƙarfi saɓanin watan da take buɗe saboda ma ta buɗe ta kuma ja da ƙarfi har sai da ta kintiɓe ta faɗi bayan ta je da ki bango duk da haka dai sai da ta ji farin ciki a ranta aƙalla dai ba su rufe musu kofa ba tana buɗewa ne sai ta tarar da mai raba abincin a tsaye ne mata murmushi menene kuma me ya faru kafa ki ji ciwo fa duk da yake ma dai muna da likita shi ma da ya shigo muka rufe shi kamar ya yi tuntuɓan baki sai ya shiru ya ɗan wangale baki au ka ma faɗa kenan ku ne mutane suke shigowa kuna rufe su a'a ba haka nake nufi ba shikenan sai ya tafi yana borin kunya yana dariya ba za ka dawo ba dawo na ce maka ka zo ka gaya min me yasa kuke rufe mutane a cikin wannan gida ta tafi da gudu to amma kawai sai ta ga mutum ta neme shi ta rasa tsallakawa ya yi kasan wannan matattakalar ya faɗa gaba ya tafi da gudu ba ta dai gan shi ba tana nan tani sai ta tuno yarta saboda haka ta dawo da gudu na zuwa ta tare yarta tana ta juye a kan gado can ta hango ga wardrobe na a gefe har da kayan sawa ga kaya daidai nata kamar an auna ga na yarta wannan wani irin sihiri ne lokacin tana yarinya kakarta tana bata tatsuniya ta lokacin tsimbarbara, ana ce musu lokacin musamman a garin kainuwa da wajejen dutsen dala da na gauron dutse musamman wanda suke wajejen tsambarbara mutane suna zuwa su je su ɗauko sihiri da laya su zo su yi wa mutane surkulli ita ma fa da ita da yatta fa wataƙila wannan surkulla aka yi musu tana ta tunane-tunane da lissafi ta zo gefen gadon nan ta zauna ta rasa ma yadda za ta gashi ba ma ta ganin rana gashi bata fito da agogo ba gashi ba waya a hannunta balantana ta ce za ta kira wani duk da aka dai tana kyautata lokacin sallah azhar ya wuce da aka ta je ta yi alwala ta zauna ta yi sallah ta yi ta addu'o'i to yayin da wannan yake faruwa a can waje shi kuma wani dan uwanta ya zo saboda haka shi ma yana can yana ta bubbuga gida ba a buɗe ba ha yake faruwa ya kira da tana ta buga ya zauna ya ta jira awa da awanni amma kuma babu wanda ya zo ya buɗe saboda haka ya kira ma'aikatan tsaro suka suka duba gida aka ga babu kowa ina ta tafi ya fara aka fara ta tambaya can dai tambaya ta kai su kofar wannan tsohon gida suka tsaya ma'aikatan tsaron nan suka juyo suka kalle shi suka kalli mutanen unguwan nan nan kuka ce ta shiga wannan dattijo ya ce tabbas ni dai daga nesa na hango kamar ta shiga nan gida ba ita ce take neman wata ita ba karama ce ita ce ya kwatanta musu ita ya kwatanta musu ita aka ce ai kwade ita ce ai kwade ta shiga cikin wannan wannan fusataccen saurayi wanda kanin matan ne ya doka ƙofa yana ƙoƙarin shiga to amma ma'aikatan tsaron suka janyo shi da ƙarfi a'a wannan gida da kake gani mu ma mutanen mu sun shiga sun mamakale a ciki har yau ba su fito ba idan kai ma ka shiga fa magana ta ƙari zancen ka babu shi wani iri ne za ku gaya babu shi to haka zan batta kenan a ciki ta yatta a ciki ba za ku shiga ku yi wani abu ba menene amfanin ku ya fara faɗa ku da ma'aikatan tsaron nan sun raga sun san sun yi iyakacin kokarin su wannan gida a haka za ka? kamar babu komai a ciki amma duk wanda ya shiga kuma baya fitowa ɗaya daga cikinsu ya jarumta ya zo ya leƙo ta waje ya leƙa yadda dai suka saba gani babu kowa sai kawai kujeru a wanke suka lalleƙa sai waccan mace ta kala kawai guda ɗaya da ta hau sama amma dai babu kowa idan ba za ku shiga ku nemo ta ba ni zan shiga saboda haka wannan mutum ya bigi kirji shi ma da kakkiyar zuciya ce da shi irin ta jaruma umaisa a'a ba kakka shiga kakka shiga na ya tsalle ya fada cikin gidan aiko yana shiga kofar nan ta dawo bam ta banki jaruman ma'aikatan tsaron nan suka girgiza ka. kurunkus ɗan kan bera mahaɗu a tatsuniya ta gaba domin jin ku wannan jarumi zai iya ceto su kada dai a manta da subscribe da liking na wannan bidiyo da kuma sharing dukkanin tatsuniyoyinmu namu ne na magajin wilberforce wanda muka rubuta muka wallafa kuma muke kawo ba a yadda wani amfani da su ta kowace hanya ba ba tare da yarjewanmu ba. Issalam.